To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a masu saurare na kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah akan programmu mu na mijin aure nake so. za ku ga wannan baiwan Allah da muka yi mata ina gani two weeks ago last two weeks ita da wani dan uwa mai suna Haruna 'yan Facebook da kuke ganin wannan picture ita wannan yar uwa mai suna eh, sunanta na mai suna Amira Amira ne wanda aka yi mata kwanabin eh, kwana bin baya to ga hotunta a nan 'yan tiktok ku ku gani 'yan facebook ku kuna gani 'yan tiktok kuma ku gani yau abinda sa nake cewa alhamdulillah ah, wanda ya zo zai aure ta wanda ya zo ya zaɓe ta zaɓe shi ta nuna tana son shi a nan haruna da ke bahrain shi za ku ga hoton shi a nan wannan da kuka ganin hoton shi a nan haruna da ke bahrain yau ya, aika da kuɗi an je an ba su ta kanmu ya aiko da kuɗin kuɗin sallah ba kuɗin gaisuwa ba ya aika da kuɗin sallah ya aika da wannan kuɗin sallah ne ya bayar a da yake kuɗin gaisuwa wannan ba mu faɗa amma kudin sallah ya bayar ya bada dubu ɗari a bata ta yi sallah saboda abin da ya sa muke yin a komi fila-fila saboda shaida saboda shaida ake yin haka shi dan uwa wannan da kuke ganin shi haruna da yake bahrain yau ya turo da kuɗi ta hannunmu kuma muka tura akwai soja a cikin ƙungiyarmu wanda ke aikin soja sosai to shi muka samu da malam kabiru suka je suka kai wannan kudin sallan suka je kai mata dubu ɗari da ya bayar shi yasa akwai bidiyo ma da suka yi za ku ga gani a cikin bidiyon lokacin da ake ba da kudin gashi nan ga kuɗin shi lokacin bayarwa Yeah. kudin kinan da ake bayarwa ku yi tiktok ko ba ku gani ba ok ok kuɗin kenan yan tiktok kudin kenan da ake bayarwa kawan kan da nake muke nunawa yan tiktok ko ba ku gani ba gashi nan ya bada an bada kudin kudin kenan da aka bayar to an je an kai kudin dubu ɗari hundred thousand naira har ita kuma ta yi munna ita kuma ta ba da tukuici akan wannan abu haka to insha Allahu yi alkawari ina gani bayan sallah da sati kaɗan ka sati ɗaya ko sati biyu zai kuma fito da kuɗin gaisuwa bayan haka a yi aure ya koma da ita zama gana in ta zauna gana to uh, kwana biyu ya ɗauke ta ya kawo ta inda yake a ƙasar larabawa kuma shi kan kansa yana da niyan ba wurin zai zauna ko ina dai da shi dai tare da ita za su tafi Allah ya ba su zaman lafiya na san jama'a kuna ji na ko ajiya Amina Ahmad ina miki sanda zuwa uh, Ibrahim Khalil ina maka sanda zuwa shi yasa waɗanda suka tafi suka ji suka bada kuɗin Allah ya saka musu da alkhairi a ofis na kasuwanci まあ、死んだもダメなんだ NGF. Amene kamar fura ta shafa ko? suna yanka to jama'a a kudin da kenan da aka kai kudin sallah da haruna ya bayar aka je da shi an je da shi da ita wannan amira amira da na ganta cikin bidiyo kamar har poda eh, ta shafa ta yi munna <laughs> Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa a yi wannan aure lafiya kuma ƙari lafiya alfarma nabi da Kur'ani wallahi mun yi munna sosai amma mu ji ga maman Amira ta yi uh, magana mu ji maganan malam ali nawa allah ya saka wa kada alkhairi masoyi na malam ali ta ga maman amira ita kuma za ta yi magana da aka je aka ba su wannan kuɗi kuɗin da ya bamu ya shigo hannu mun je mun ba su insha Allah ya alkawari nan da sati ɗaya ko biyu kuma zai kuma fito da kuɗin gaisuwa kuma ba da daɗewa ba yana duban bayan sallah wani ina gani bayan nan da wani wata ɗaya ko menene za a yi aure in an yi aure ya kuma tafi da ita gana, a ji a zauna gana, daga ba kowa ya kawo ta eh, inda yake kasan da yake alhamdulillah ah, mun murna kuma ga ah, mamanta ne to jama'a alhamdulillah alhamdulillah shine wannan videos da kuka gani na mijin aure muke so sa abinda kawai muka zo mu sanar kenan shi wannan ɗanwa haruna da muka yi masa sati biyu kenan amma tun wannan lokaci ina gani mun yi masa washe gari ko yaushe ne ma ya ko da kuɗin shi yasa ita maman amira ba ta nan ta yi tafiya kuma maman muke nema da wakilanta maza da kuka gani a wurin ba ita amirin ake nema ba saboda amiran ita za a aurar da ita ba ta za ta aurar da kanta ba yariya ne yariya karama yariya shekara 21 shi sa dole mamantan ake nema sa muka jira mamantan ta zo ajiya binta ajiya binta Allah saka miki da alkhairi shi sa shi wannan bawan Allah tun kamin ma ya turo ba da kuɗin ko menene kuɗin eh, mun tare da wato garin da ajiya binta ta aika zuwa ga soja aka samu aka je aka aika da kuɗin ita wannan ajiya binta da kuke ganinta yar wana nan ga binta da kuke ganinta ita muka bi ta kanta ta aika aka je aka ba su? kuma gashi nan yanzu an je an kai kuɗin kuma lamin lafiya shi sa haka ake so Allah sa a yi wannan aure kuma tare da mu mu gani kuma haka kan da muka zo muka nuna muku ya ba da kuɗin sallafa ya bata kaga wannan kiri na cewa wannan zai iya duba ta wannan ba zai zai iya yana son abin shi to kuma Allah ya yarda haka kuma za mu zo mu kawo muku a nan in za a biya kuɗin gaisuwan haka za mu kawo muku a nan kuma waɗanda su suka kai kuɗin sallan nan eh, kuɗin sallan nan kuma da ikon Allah su ne waɗanda za su wakilce kuma a je a kai kuɗin gaisuwan yariya kuma insha Allah ya tura eh, eh, iyaye daga Ghana wasu su je da kuma su wayannan da ita kuma hajiya binta da ke ta ma tana abuja in za a ɗaura auren a yi da mu duka gaba ɗaya shi sa jama'a insha Allahu wannan shine iya zancen da zan sanar muku da shi nan da minti kamar goma za mu zo mai program muna da program ah, ready zuwa ga 'yan shi'a akan akidar su na zagin sahabbai wai tabbas a cikin littafin shi'a akwai zagin sahabbai shi za mu zo mu yanzu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu